Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari muhadara daga bakin Malam Abdullahi Usman Gadankara wanda aka yi a babbar kolin kudiya ta jihar Kano. Ku yi sauraro lafiya. Ya yana nema bara a bashi ba. Ina gaya muku duk wannan ana yana faruwa a cikin gidaje. Ba ta da lokacin da za ta yi ma hidima. Akwai yarinyar ta bugo mun waya, 'yar boko boko ne haka gata gata nan daga wani gari irin waɗancan manyan garin na manyan mutanen nan malam muna jin wa'azinka yana dan Allah malam akwai wata aya ko hadisi da ta ce in mutum ya aure sai in an ka in an mutum ka aure shi sai ka masa girki na ce ayoyi kai da hadisai <laughs> na ce ke da ke da wanda ya turo ki ki gaya wace aya ne da hadisi ta ce ka je ka auro mace da zauna kamar ya tsana ka sa ta gaba wa ya faɗa miki na ce ke kin san wanda ma tambaya kuwa kin yi batan kai in dai ni za ki wannan fatawa aiki kai za ki aikatu a yi kwarai da gaske idan kin gagara a taimaka miki a baki wanda zai taimaka wanda yake da hali ya kawo mai aiki gidansa ya kawo wanda baya da hali su haɗu shi ma yana aikatuwa mu maza ma ba mun fi aikatuwa ba duk gaba mun lalace duk al'amura sun lalace mana saboda wahalar nema kowa in gari Allah ya tashi a firgice yake ba wanda yake zama a gida ka fita kaga mutane a gigice wani haka kawai ya zo wuce da babar sai ci sai ya zage wani a mota dan iska kawai ya ce me nama na ce kyale shi yau ce ta ishe shi ko shi aka yi haka yake faruwa haka kawai mutum zai zo wallahi sai ya zage ka ko kaga mutum haka yana kallo ana masa hon wallahi bai zai matsa ba sai ya ce ka taka ni ka taka rigima wallahi <laughs> na tafa ne yake nema in ka taka shi Allah ko ba komai a yi rigima dan bashi da kashewa to yawanci wasu mazaje ne mata ne suke gigita mutane su fito da su wallahi malam su fito waje a gigice a irin wannan yanayi malam idan ka je kasuwa buge buge kake te me zaka samu kai gida duk wannan wahala ka kare wai wai sai wani ya zo ya zauna akan kujera yana zari ido wai ya ce wai ba dole mata ta maka girki ba to in mata ma girki kai me za ta maka eh ai rayuwar aure ai cuɗe ni in cuɗe ka ne ni na fita waje na fita gona na je na yi kafintanci na je da toni rami na je da toni ko ramin maciji ne da zan na tona in je nemo kuɗi na kawo ba laifi in ciyar da iyali na. ita kuma sai ta kula da gida in haka ne sai in zauna kenan ina waya ra wankin kashi ko da wanki da ɗauraya da cire famfas ko shi ma wace aya ce ta ce a yi wannan ba daidai ba ne to duk wani yana daga cikin matsaloli ana rikici da wasu mata musamman 'yan boko wanda ba su samu karatun addini ba duk wanda ya kuskura ya je kwaso yarinya 'yar boko da bata karanta addini ba to wallahi zai ga boko a gidansa dan wallahi ba za ta sarrafa ba girman kai ne da su na fitar hankali wallahi ku yi hakuri ku je makaranta mata 'yan boko an je jami'a an yi turanci ana raba baki gida biyu ana mai ba abinda aka sani ba a san Allah ba kin bata wa kanki lokaci turancinki na banza yangarki na iska mara amfani tunda baki san Allah ba za ki tara 'ya'ya su samu uwa jahila amma boko daga nan kin je har ingila kin dawo an kashe muku miliyoyin kudi haka ake kashewa yara 'yan mata ƙanana miliyoyin kudi su je su karatun boko amma wallahi alamtar kai ba su iya ba dole sai mun kawo gyara a cikin wannan tsarin a je a yi boko a yi karatu amma a karanta qur'ani a yi islamiyya a karanta ahalari da kawaidi da ishmawi da bulugul marami da umdatul akami da riyadu salihina duk sai an karanta a iya shine kika zama cikakkiyar mace mai kima da daraja kika karkada ki ko ki busa hanci amma kin zo rabi half kina tafiya halfway yaushe zaki wata kima so duk wannan matsaloli ne da suke faruwa a cikin gidaje malam abun ba su da daɗi wasu ana gaya maka amma dole ne ibada ce za mu shiga amma mu shirya mata wata kazama ce kazama ta hankali duk da kafin ka aure ta duk ta yaye maka aljihu kana ta bata kudade tana ta fesa turare ka dauka mutum mai kirki ne mai tsaftace sai ta zo gida in gaya maka wato ko bolar unguwarku sai ta sallama mata wallahi ina gaya muku wannan wallahi akwai matan da ɗakunan su baya shigawa saboda bala'in kazanta kicin su baya ganuwa saboda kazanta gidansu wari yake wani in ka gan shi zaka tausaya masa in ya zo fitowa sai ya debo kazantar matar ma ya taho da ita a rigarsa suna nan da yawa wani yace wallahi sallaman ta zanyi aka ce me ya faru ya ce akwai yawan sallah ga karatun qur'ani ga zikiri ga hasbunallahu ga ladabi ga biyayya amma kazama ce ta fitar hankali ya ce wala ba zan iya jurewa ba ita kuma wannan aurenta zai mutu ne saboda wannan masifa ta kazan takura ga 'yan gatsali da rashin girmama iyaye in ka yi wasa matar wannan zamanin wallahi tallahi sai ta zagi mahaifiyarka kwarai kuwa kai baka labari baka sani ba zagi suke yi ai gwanda ka shirya in ka je ka ɗebo ga ga ga ga shau shau shau wata shasha sha haka wallahi zuwa a gaban ka sai ta zagi mahaifiyarka kuma ya za ka yi wani an gama zagi tan gaba ɗaya ya buga a ah, bari dai zan yi fatawa malamai jibi ya hukunci wani abu kai yanzu a zagi mahaifiyarta ka sai ka buga wani malami kana neman fatawa <laughs> saboda diga ne kai malam ba abin da na ce fa na kana dariya ban ce komai ba ni har yanzu shimfiɗa nake yi daga cikin matsaloli akwai wanda ya zo wallahi malam saboda bala'in kishin matarsa wani dan daki ne ke dan gyarawa a gidansa aka yake dan ta ce to gyara ake yi ya ce eh kwarai kuwa ta ce to me za a zuba ta ɗebo wata ran kawai sai ta ɗebo turmi kaga turmin daka ta ce a nan ɗakin za ta ringa ajiye turminta turmi fa na daka da robobin wanke-wanke da sauran kore haka ta yi ya yi bokitin ɗinta da sauran tarkace ta ce ta samu ɗakin ajiya ka san me dan kai ya ƙara aure saboda za a tafka rikici da ita duk ranar da aka ce za a cire wannan turmin a zo a kawo mace a gudan za a ga tashi hankali da bala'i ya aka yi aka yi wata ranar ita ga ta ya dage shifa ziyada zai zai tafi ƙara yana kwance malam ta ɗebo fetur ta zuba mai fetur wallahi galan ɗinta guda 750 a lokacin ta danna mai tana neman ashana bari in kone ka murƙushe gaba ɗaya ni da ita da amaryar ma duk mun yi asara tana neman ashana ta kesta Allah ya hana ta ashana ta je ta ɗebo gaushin wuta na kicin ɗinta gaushi na itace wala ta watsa masa shi duk yana kwance sannan kuma zo yana fatawa waya ya halatta ya ci gaba da zama da ita na ce ka jira sai ta ɗebo sai N.P.C gaba ɗaya ta <laughs> sai ta ɗebo maka npc gaba ɗaya e ta watsa maka sai ka nemi fatawa in Allah ya so yadda Allah ta baraka wa ta'ala gyara mana halin mu shi yasa ake so tsakanin mazaje da mata mu zamanto masu kyautata hali mu zama masu ɗabi'a mai kyau ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisi ala unabbiukum bi aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa almuwatti'una aknafan alladhina ya'lifuna wa yu'lafun ya'lifuna wa yu'lafun wa akhbara nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah a cikin wannan hadisin ya bada labari menene yake shigar da mutane aljanna su zama suna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen da aka saba da su masu saukin sha'ani sun saba an saba da su waɗanda suke masu good relation kyakkyawan mu'amala to ya kamata namiji idan ya aure ya zama yana kyakkyawan mu'amala da matarsa ita ma matar ta zama mai kyakkyawan ɗabi'a ga mijinta ko manzo Allah ya ce abin da yake shigar da ɗan adam aljanna da wuri tambayansa aka yi wai me yake kai mutum aljanna da wuri manzo Allah ya ce taqwallah wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a wannan abubuwan duk wanda yake da wannan sifar guda biyu yana da tsoron Allah yana da ɗabi'a mai kyau insha Allah zai shiga aljanna da wuri tsoron Allah kyakkyawan ɗabi'a ba ana zargin ka cewa halinka bai da kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuma iyali suna daga cikin mutanen da ya kamata a kyautata musu kamar yadda ya faɗa cikin hadisi na gaya muku daga cikin abin da yake kai wannan al'umma zuwa ga rahamar Allah da jin kai kyautata mu'amala to wai idan an ce a kyautata mu'amala ga makoci aboki na nesa to wa fi dacewa kyautata masa mu'amala irin matarka kai haƙuri da ita amma kuma mazan ba kirki bane da ku halin ku bai da kyau wani zai zo yana neman yarinya wallahi azimu mala yadda ka san ladabin da zai rinka mata kowa ya kira ta jikin sarawa yake yarinya karama fa ya girme ta amma saboda yana neman ya malkato ta lauje ne shi ka san lauje wayo kafin ya yanke ka sai ya shawo kwana tukunna to haka suke yi kira a waya kuna lafiya ya gajiya baya iya mata magana a hankali aya wannan da zafi saboda kada ta tubure lallaba ta yake ya kawo ta gida tukunna amma in ya shigo da gida da ita gida da rankwashi zai fara mata wahalar yau da gobe da ban gashi wahala ba daga kafa ba tunanin lahira ka je ka ɗauko mutum a wani gida wanda ba su san ka ba san su ba dalili yasa ta take son ka ko kake son ta amma ka zo kana gana mata a azaba akwai mutumin da ya kamun kes ɗin wani aure da ni na ɗaura auren na ji kunya da yake gaya mai ce malam ai abin nan sai dai addu'a dai malam kuma dai ku ci gaba da addu'a na ce me faru ya ce kaga auren nan da ka daura na ce eh ya ce ai abin malam ba kyau yaran bai da mutunci na ce subhanallah subhanallah dama ni kawo mun aka yi dauran auren ba a gaya mun waye yaran ba ko ba a nemi shawara ba kafin a ce a bashi ko ba haka bane to kaga ba da laifi dan na zo na daura ko da waye ne ba ya ce wallahi akramkallahu saboda mugun hali namijin nan abin da ya sa muka kashe auren yarinya ta a ƙoshe ta tafi a ƙoshe kif nan wuyanta ɗin nan na ƙirjinta ba ƙashi komi laf-laf daidai wa daida ta ja girki sosai hankalinta ya kwanta ya ce wata rana ta zo min ziyara gida ban gane ta ba na ga an zo gaishe ni na ga yarinya haƙwarewa wai ina kwana lafiya ina gaji ya ce taɓa yagi kenan ina za ki fi me faru ba lafiya jinya kike ta ce baba lafiya ta kalau me faru ta ce wallahi zaman ne sai haƙuri ba abinci ya ce yarinya ta ƙi kashe ta bushe ta zama kashi ya ce ban sani ba wallahi ya ce malam haka duk satin duniya sai na aika mata dubu uku na kira yaron nan na zauna da shi na masa na ce ya kake barin matakan nan yawa ya ce abinda Allah ya min kenan za a canja ni ne ya ce to dan tauhidi ko aka ta ba da haƙuri aka tsallaka wajen mahaifinsa mahaifinsa ya kira shi ya ba shi haƙuri kuma wallahi ba wai ba da shi bane tsabar mugun hali ne malam ka san me yake yi idan ya kawo taliya ɗaya ta ɗari biyu da hamsin sinkin taliya ɗaya ɗari biyu da hamsin idan ya kawo ta yanzu ta zama uku ko to wani a window yana ce min malam kai kuskure ta zama uku <laughs> to ko uku ko hudu ma dai watakila tun da katan nan ai dubu hudu ne da wani ko dubu biyar malam idan ya kawo sai ce wance ita daga ita ba sai shi in ta zo sai ce da ko faranti in ta da ko faranti faranti ba ya ce ya gamun taliyan nan karki bari wata ta karye <laughs> irga mun su eh irga su ake yi kaji yan tattali da tsumulmula kenan ya ce a irga masa taliyan nan kasan nawa nawa ke ware mata kwaya biyar kwaya shida abin in ke karya ki saka kwaya biyar wallahi lokacin da wannan mutumin ya gaya mun babban mutum ne wallahi na ɗauka karya ne wannan magana ya rantse mun da Allah ya ce garin kwaki idan ya so sai ya ɗauko leda ya ƙuƙulla ya ce na kwana kaza ne taliyan na haka yake tsitsinka ta ya irga ta da haka iya wannan shi za ta ci in har da shi sai ya ce a ƙara biyar ranar da baya nan in yana kasuwa a waje ko yana gurin sana'arsa ta dafa ƙwaya biyar ko ƙwaya bakwai wannan mutum ne musulmi ba haushe ba ya yadda yake yin wannan a gidansa da iyalin saboda tsabar rashin imani da rashin tausayi ba a bada abinci wadatacce wasu ba a bada abin sha wadatacce wasu ba a kyautata iyali kuma na gaya muku a cikin hadisan da na fara gaya muku mafi alheri a cikin ku su ne masu kyautata iyalansu ta yanzu irin wannan wannan mutum ne da za a ba shi ya wani kuma zuwa ya yi ya lallaba da ustazancinsa da ɗan dogon gemunsa ka san mutanen in suna nema sai su nuna su suka fi kowa sanin Allah magana ɗaya aya ɗaya hadisi ɗaya wannan ni ya auna da kaina ɗin nan ya auna ne naga dan uwa ne ya matsanta mun na jin sama masa wata ɗaliba ta kirki na haɗa su ai tun da ya aure ta ya samu biyan bukata sai abin da ya daga sai inugu aka yi neman duniya malam mutum ya je ya karya sim card ɗinsa ba neman da ba a ba a same shi ba yarinya cikin yunwa ya ɗebi watanni kuma ya batta da ciki ciki yayi him a ba sai aka tattaro mun ita ba aka kawo mun gida me ya faru ai ɗalibin ka ne na ce to waye kenan ni na kasa ma gane shi aka ce wannan dai wanda ka zo ka tsaya masa ka ce gashi gashi nan mutumin kirki ne tun da ya tafi yau wajen wata bakwai yarinya ga tana da wata ciki haihuwa ko ya ko gobe kudin hayanta ya kare an kore su shine muka kawo maka ita a sama mata wurin zama ce da Allah ku rufa mun asiri ni ma wani ɗalibi na da suke da yake unguwar su dai tabbatar mun da haka ne na ce to duk inda yake a nemo shi wannan ba irin neman da ba a yi ba shi can Allah ya taimake mu wata rana bayan ya gama tsayar da zai gama sai gashi ya dawo wai a lokacin ya san matarsa tana nan mun kai ta wani gida mun ajiye ta yana shigowa gari na ce to ku sanar da ni aka sanar da ni ce to ku nemo mana masu sarkan nan ba yan sanda masu ankwa a hannu a zo a garkame mana shi a amana yanzu wannan al'amari kaza kaza kaza ai dan uwa ne nace kaga ai dan uwa ma in ya rashin kirki ya kamata a nuna mai ya rashin kirki ku masa lissafin wata bakwai din nan da ya tafi da kuɗin hayarta da abincin da ta ci a gidan wani da zirga zirgar asibiti wallahi su ya biya in ba ka ba sai mun ɗaure shi ta mau ba ustazu kake ba ko gemun ka yana jan ƙasa ƙarya kake gemun ka na ƙarya kake ƙarya ne baka bi annabi ba wallahi malam mutumin nan idan ka ganshi a masallaci zaka dauka dangin mala'ika jibrilu ne saboda tsabar tsoron Allah da takawa me uzurin ka bai da wani uzuri kawai ya aure ya cira ya cira ya tafi ya tafi ya bar mata dama ashe ba biyan kudin shekara ya biya ba suna nan barkace babu hali ba kyau ana mata suna gaya maka ɗabi'un da ake a gidanar shin kyautawa sai ka ɗauka to ina hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ban maka maganar zagi ba ban maka maganar duka ba ban maka maganar cin mutunci ba ai da yawan kuwa suna da kanne suna aure ai ko suna da yayye suna aure a wasu gidajen labarin ba shi da daɗi abin da ake faɗa to ina sunna din ina addinin ina tsoron Allah sai ga daren mutum zai aure zan ƙara aure zai aure amma baka baka yi tanadin imani ba baka yi tanadin haƙuri ba wani kuma bai da sana'a ne aka yi auren aka tara masa gara aka kawo masa ya rinka ɗiban garan nan sai dai kusan share shekara kullum bai da aiki sai bacci a gida in gari ya waye sai ce ɗora mana aikin kenan sai dai a ɗora mai ta ce wallah malam cin abinci a wurin mutumin na yadda ka san wato wani ɗauraren rago sai dai cinye abincin nan gaba ɗaya baya fita ko ina sai gadara ya gayyato abokane abokane kuma yan san banza duk lokacin da karfe kaza yayi za su zo gidan wani za su ci abinci sai ga an haɗu mutum bakwai takwas ayi hira a zuba abinci a ci sosai ba san gara yake ci ba irin garan nan ta bahaushe in kai aure a haɗo ka da yan bunan shinkafa da katan katan nan taliya da waye waye da sauransu in iyaye ma sun gane ya kamata su rinka kyale mutane kawai mutum ya je da kansa dan sangarta mazajen suke yi wasu daga cikinsu sai da ya cinye wata rana ya fito a gida ya miƙa la ilaha illallah ce wai taliyar nan ta kare fa ko ce <laughs> eh wallahi bai gina to shinkafa bata ce ai duk ne da Allah ki je ki gaida babanki ki ce kayan abincin ki ya kare ka ji ko dan Allah ki je ki gaida babanki ki ce kayan abincin ki ya kare wannan fa ne mazan wannan zamani Hausawa wannan zamani Fulani wannan zamani bai san mutunci ba da yawa ina gaya muku akwai 'ya'yan da wallahi iyayen suke ɗaukar nauyin suke taimaka musu wani kuma asibiti ne ba a zuwa shi kuma ba asibiti ba a gidansa amma shi in yi ciwo zai tafi asibiti amma matarsa ba za ta yi asibiti ba wallahi duk wannan kisa kisan ke gaya muku na san su na tattauna a kansu akan larurori na gidaje na zamantakewa malam gidan musulmi gidajen hausawa fulani gidajen mu wato mu dai masu addinin nan in ana baka labari abun ba shi da daɗin ji wallahi wani kuma ga dukiyar Allah ya tara gida ya ran taba gida amma talaucin da ke cikin gidansa wallahi kamar zai yi magana matar alhaji ne multimillionaire amma wallahi 200 in ka je gaishe ta ka bata 200 sai ta kusan yi maka sujada saboda murna saboda baya bayarwa wani mai hali ne mai iko ne mai karfi ne aka ce in ya je sai ya siyo kayan miya wadatacce ya zo ya sa a markada malam ka san shi da kansa yake zuwa ya zauna a kan benci da kujera ya ce a ɗauko masa kofi da leda irin ta biredi yake kukullawa irin wannan yanzu irin wannan kofin zai ishe ku miya ɗaya ko eh wallahi alhaji zai isa sai ya to miya ɗaya sai ya zuba sai ya ɗaure ya ce a kai firish miya ta biyu a zuba sai ya wannan wannan tattasai da tumatir ɗin da ya siya da kansa fa ba wai mata zai ba zai ba ba a sai ya kulle ci gaba ɗaya sai ce wannan na kwana goma sha bakwai ne yana nan a fridge shi wannan dan tattali ne to ranar da tsohuwarka ta zo fa ya za yi ta zo gai da gida kuma ita ma ta taho da wasu kannanka guda bakwai ranar da waccan kanwarka waccan kanwarka ne tana aure ta yi yaji ta taho da yayanta hudu wannan kullin tattasai da tumatir ka dauka ka bayar ka ja kunne ka yi zage zage ka ce shi kadai za amfani shi to ranar ya za yi ranar da baki dangin mahaifinka suka zo daga ƙauye ka san ƙauye ba su iya fitowa bakunta ba a ƙauye wallahi in aka zo ma bakunta sai a malam sai su ɗebo ma mutum goma sha uku rabe rabe in ga mai da ka san yayan awaki da da da su a irin wannan yanayi da ake cikin matsi ka zo ka ga gida maƙil ya cika da albarka da alheri kai kuma baka da taro an bala'i kwarai kuwa kuma suna jira su ci abincin birni to ranar da aka irin wannan wannan lissafin naka da kai ya za yi ba daidai ba ne akwai mazaje masu kirga magi a cikinku duba dai gishiri mai araha ina jin ni duk a cikin akwai kayan banza ma irin gishiri kuwa arahasa ta isa shi komi yana tashi amma shi ma ya ki tashi gishiri gaban ake kenan <laughs> amma wallahi akwai masu lissafa gishiri malam duka wannan wani labari ne na zamantakewa na gida wanda ya kamata mu san su don kowa a san halinsa wani za ka gan shi da addini a ido da mu'amala a ido amma wallahi stingy mugun marowaci ne lamba na ɗaya baya saki wani ya iya gina kansa in ka gan shi masha Allah amma wallahi iyalinsa a tozarci suke a wulakanci suke baya iya ciyar da 'ya'yansa ko ya ciyar da iyalinsa baya musu to duka wannan bangaren maza kenan da bangaren mata idan kun fahimce ni to abin da zan kai ga zan jero shi in rufe da shi insha Allah shine akwai abubuwa da suke samar da matsaloli a cikin gidaje wanda dole mu fahimce su idan ba mu fahimce su ba za mu sha wala ana samun taurin kai tsakanin bangaren miji ko mata al'inat ake ce da shi taurin kai da kangarewa tsautsayi yakan iya sa mutum ya je bai san halin yarinya ba tunda sai sati sati kake zuwa ko wata wata kake zuwa ka je ka ɗauko ta ka kawo ta gida shan mace ce mai wahalan sha'ani wallahi malam akwai yaran da ba sa sarrafuwa ganin su kuke kawai suna ba ku sha'awa a titi duk wanda zai ga yarinya da jaka a titi ya gagal ya gagal tana tafiya kyakkyal-kyakkyal tana ɗaukan hankalinsa baka binciki halinta da ɗabi'arta ba za ka sha mamaki wallahi wata ba ta sarrafuwa kuma duk girman da kake da shi kana ganin kai ya keke ne wani ƙato ne wani kaya ne guda mace ba ta jin tsoronka Don yanzu za ka ga mutum yadda ka san wato subhanallah wanda yadda ka san wato auna shi ake yi kaya guda in ka gan shi matarsa yar amma wannan matar malam gashi ko masara ta fi shi samun sauki a rayuwarsa haka suke suna da wahalar sha'ani to akwai ɗabi'a tun daga yarin tatta watakila ta taso min marahili hayati al'ula marhalolin rayuwarta ta farko ta taso da wannan kangarewan tarbiyyar da iyayenta suka yi mata ne haka wannan wani internal problem ne ba za ka iya gane shi ba lokacin da mota ta ci ringi tana tsaye ba a tashe ta aka dan hau hanya ba ba za ka iya ganewa ta ci ringi ba amma za ka ganta fefes to wallahi wallahi akwai matan da wallahi sun ci ringi Allah nake gaya muku idan ka fahimci lacca ta haka zan tai muku lacca nan haka za mu kare don na fahimci in mutum ta ja muku ayoyi da hadisai ku ta kabara ba za ku gyara halinku ba <laughs> gwanda mu faɗi matsalolinmu na gida na yau da gobe mu gyara wallahi yawwa to akwai matan da suke suna da matsala amma internally ne ba za ka gane ba sai bayan ka aure ta ka kashe kuɗi ka yi kaza ka yi kaza da sauransu me ya faru wannan ana cewa na tu tarbiyya khati'a fi tufula ne wato as a result of mummunar tarbiyya ne da aka samu tun tana ta. to Allah ya darbe ka ka auro yarinya kan ya irin wannan ya zaka yi ta problem din haka iyayenta suka gina ta haka ta taso suka nuna mata haka din shine daidai kai kuma idan iyayenta sun iya jurewa kai zaka iya jurewa ba za ka iya ba ɗayan biyu ne ko dai ta gyaru ku ci gaba da zama ko ta ƙi gyaruwa ta murkushe ka ta danne ka ta jefa ka cikin hawan jini da ciwon zuciya ta kai ka kabari ta zo a yi mata guda bayan ka mutu ta saki sabon aure ko kuma ka haƙura da ita ka sallame ta tafi gida ta je ta nemi wani kangararre irinta ko kuma ya zaman sulhu a gaya mata laifinta ta gyara to akwai wannan ana samun maza su ma kangararru masu wa'alan sha'ani yanzu wannan mace ce akwai namijin da wallahi baya sarrafuwa shi kuma goga kenan yawwa shi a gidansu ma daman iyayensa ma haƙuri suke da shi ballantana wata mace da ya aura ko yana ma sa lissafin ta ma Tunaninta ma yana yi mace ke ɗinwa kin isa ma namiji ne wallahi baya tabuwa baya motsuwa baya neman shawarar matarsa la ta hu idan Allah ya jarabe ka ya auri kanwarka ko ya yarka, to sai ku shirya kuma da zuwan yaji azaba zai ta mata baya neman shawarar matarsa bata isa ba ma ya nemi shawaranta kuma bata isa ta zo ta ba shawara ba kuma ra'ayinta ra'ayin banza ba wallahi akwai mutumin da minti ɗaya baya zama waye saurari matarsa malam muna da mata ɗalibai muna karantar da su suna faɗa mace za ta ce malam wallahi tallahi yau shekaran mu sama da takwas muna da 'ya'ya kaza wallahi alhaji ban taba zuwa na zauna da shi a cikin kujera yana zaune ina zaune muna hira ba ba a hira da shi wayarsa ita ce abokin hirarsa saboda mai baki isa ba ta ce in kin ji yana hira to abokanansa ne suka zo masa gida ya fi yadda ma ya hira da 'ya'yansa akan ya zauna da matarsa ta ce ba ta san hira da miji ba hira da miji wai su zauna suna hira ana dariya ana tattaunawa ana mi ba a zama inuwa ɗaya da shi in ka ga mace ta zo kusa da shi to abinci ta kawo tana zama zai ce me yake jira jeki mana jeki jeki jeki jeki sai na gama ki zo ki dauka jeki sai na gama haka suke hakuri da su amma abokanan za su kira shi a waya ya hira ya dariya ya bude baki ya komai da komai wallahi irin waɗannan mutane malam suna nan barkate a gidaje mata suna fama da su kuma ba yadda za su yi ba mamaki yarka a irin wannan yanayi take ciki Ka kaga wannan ma internal problem ne ba lallai ka iya ganewa ba yanzu ka ajiye mace ka hana ta fita ka hana ta mu'amala da kowa ka hana ta zuwa gidan su dangi da 'yan uwa da abokan arziki duk ka hana gaba ki daya sannan kuma ka zo gida baka da lokacinta baka saurara ta wallahi yan uwana na taba gama wata lakca a wata a wani masallaci ba ba a garin nan wata mace ta biyo ni da da wani makullin mota babbar mota ta mutunci malam daga gani daga gidan ni'ima ta fito ta ce malam ina tambaya na ce hajiya me ya faru ta ce yau tsakanina da mai gidana shekara hudu ya kaurace mu ban taba ganin haƙorinsa ba a shekara hudun nan ballantana in matsa kusa da shi na yi duk abin da zan yi na gama na gaji baya kula ni ni nake ta masa bauta amma in na ce ma na rasa ci na rasa sha na rasa abun hawa karya ne amma baya ina ina zaune ne a gidan nan a matsayin mai gadi kawai da kula masa da 'ya'yansa ban san namiji ba a wannan shekarun malam mu yana nan dan na tambaya wata ta ce mun ba aure tsakanin mu na ce auren ku yana nan amma dai ga nan ne a rataye kawai ya za a yi babban mutum ne yana da abubuwa akwai waɗannan abubuwan ba a zuwa mai magana ba wanda ya isa tunkare shi hasa akwai mutanen da fa ba wanda ya isa tunkare shi ce wai zai masa fada ko na siya babu babansa ma shi yake ubansa fada wallahi ai kuɗi rabu da kuɗi malam kuɗi ba abinda ba sa sa mutum ya yayi rajul mutakabbir mutajabbir mutum ne mai girman kai mai nuna isa a ja mai wa'azi ta ce ai bai san wa'azi ba malam malama ma nuna sai yake cewa banza ya kaza kaza ba san duniya ba suna ta hauka suna kaza kaza yaushe wannan zai saurari wani malami wai aya ko hadisi bai da wannan to wa zai mai magana sai kanin mata ko yayan mata ko uban mata bayan ya fi ku kuɗi daman su kuka gani ko kuka shi yarku to za ku ɗanɗana to akwai matan da a cikin wannan yanayin suke gabaki ɗaya shi yasa yanzu binciken da muka yi ana ta zargin yara 'yan mata suna zinace zinace to yanzu zina ta matan aure da ta 'yan mata kunnen doki ake ko matan aure su sifi duk masu irin wannan prostration din da wannan damuwar to zuwa suna yi suna boyfriend suke a waje sai ta samu wani kawai tana ɗauki kewa da shi tunda yanzu an tare ai an yi kaza kaza baya kula ta baya yi da ita baya kaza bari ta samu wani da za su rinka soyayya da shi a waje wallahi aka suke malam. ka je kai ta murkusar ka kana ta ɓata ranka kana ta fushinka matarka tana da samari a waje abinda suke kenan kuma musamman matan manya musamman waɗanda ba su da lokacin matansu yau ana ingila gobe ya tafi Amerika yau yana dubai yau ya tsallaka ya tafi kaza kullum kamar tsuntsu yana yawo gani yake wannan shine jin daɗin rayuwa duk gaba ɗaya gravity da wane ne da na'urorin duniya da jirage duk iska ta ɗebe ka gaba ɗaya kullum a sama kake kamar tsuntsu kafa kama baka taka ka abin sauransu ga iyalinka ba sa ganin ka ba a hutawa da kai ba ka hutawa da iyalinka kullum kana yawo ina kake zuwa Allahu alam wai kai ma'aikaci za ka yi aiki akwai sauran aiki a kabari a gaban ka da haka me suke yi in sun gaji da zaman sai su je su nemi wasu kawai kai da ciyarwa da daukan nauyi da waye da sauransu ita kuma da zuwa gurin wani wallahi kwanan nan wani dalibi yake min fata yake gaya ya ce shi yana jin karatu na kuma shi direba ne matashi ne amma yana jan wani mai wani attajiri ya ce malam wallahi in ya luluka ya tafi abuja ne lagos ne waye wa sauran sai share wata shida bai zo wajen matarsa ba nan kuma ya zo ya aure yarinya budurwa gangariya tunda alhaji ne an ɗauka an bashi ka akwai iyaye masu giggiwa idan mutum ya zo yana da dan koyi da ya zo yana neman yan su ba sa tunanin yana da lokaci zai zauna a bai zai zauna ba ina zai kai ta ina abin babu kawai abin da yake gaban su wannan abin duniyan da yake da shi sai a dauka a bashi ya dauki yarinya mai karamin shekaru da ya haife ta baya zama shi fa ya kusa ya expire a rayuwarsa shi ita kuma yanzu take ganiyar rayuwarta yarinya ce karama yanzu an yi adalci akwai kafa'a a cikin nan ba adalci ba ba adalci ba duk lokacin da ka dauki bujimi ƙarfan bujimi lafiyayye wanda ya ci ya ƙoshi yake ganiyar samartakansa ka hada shi da wata tsohuwar saniya wanda ta shekara kaza ko wani tsohon bujimi ya gama lalacewa ka hada su huda za ka cutar da ɗaya ina fatan kana fahimta to tsakani da Allah akwai wannan matsalolin sai su rinka tsallakawa suna yin alaka da wasu tana da wancan tana da wancan tana da wancan abu kaɗan za a iya sarrafa ta to shi ma wannan ku rubuta ku ajiye matsala ne da damuwa idan mace ta fahimci mijinta baya kula ta to ta kai masa taurin kai sai ka zo ka wayi gari kana ba da doka a gidanka ba a yi idan ta fahimci kai ma baka yin ta to ita ma fa za ta ce ba ta yin ka to sai ga duhu yana dukan duhu lokacin da aka samu irin garman rago yadda ki dan uwansa to za a daku ne za a fasa kai kenan to akwai auren da fasa kai ake yi ita tana jin ita ne shi ma yana jin shi ne ta daka ya daka akwai wanda wallahi sai an raba su doke doke suke yi duka wannan a gidan bahaushe gidan bafulatin abu na uku akwai a adamu ta yi kuma a zauci me yake kawo fandarewa da kangarewa tsakanin ma'aurata guda biyu wato rashin samun conformity rashin samun dace shi mutum da kake gani akwai matar da ta dace da shi ita mace da kake gani akwai namijin da ya dace da ita kuma ita mace da kake gani watan wallahi malam ba kuɗi ne ke ɗauka hankalinta ba ko sarauta ko mulki ko wani abu ba ra'ayi ne da mace na daban haka kawai za ka ga yarka ta makale wanda tana son sa ka kasa gane me abin so a jikinsa amma ita kuma shi take so haka Allah yi su to auren da aka hada shi ba a dace ba a tsakani ba a nemi shawarar ma'auratan ba kawai aka ce a hada su kawai su je su yi abin nan to ana samun taurarewa tsakanin ma'auratan guda biyu natijatun li'adami takayyub ma zauci akwai ashi'ur bi ikhtilafi tiba mutum ya rinka jin cewa ɗabi'arsa ba iri ɗaya bane ta matarsa ita ga inda ta sa gaba kai ga inda ta sa gaba duk lokacin da ka fahimci mace ga yanda take ga kai ma yadda kake ba ku dace ba ana samun conflicts rashin jituwa da saɓani a tsakaninku to auren ku ba zai daɗi ba ɗayan biyu ne ko ita ta sauka da kan ra'ayinta ta dawo ta ci gaba da bin ra'ayinka ku zauna lafiya ko kai ka sauka da kan ra'ayinka ka dawo ka ci gaba da bin ra'ayinta ku zauna lafiya in ba haka ba kuma duk lokacin da kwai ya haɗu da kwai to wanda ya fi ƙarfi shi zai fasa ɗaya kuna kanewa to daga cikin kurakuran da ake ma'aurata ba a neman dace yanzu akwai mutum ko maza ne ko kulura akwai wanda kuna unguwa tare kuna majalisi guri daya amma Allah bai hada jininku ba ba ka yinsa baya yinka abinda kawai yake hada ku da shi me sallama kawai bara a taba ganin kun tafi wani guri tare ko kun zauna wuri kuna hira ba in ka zo majalisa ku ka tarar da wani ne a zaune ba wai don kun yi fada ba ba don kuna gaba ba kawai sai ka ce kai bari kai gaba saboda me wannan mutumin bai yi maka ba haka ne ko ba haka bane to ya za a rufe ido wajen aure kawai sai a je a ce an hada wani da wance a dole dole ai ai yanzu abokanan juna ne ai ai ubanta mutumin kirki ne abokina ne ai kaza kaza alhaji ba mamaki ubanta abokinka ne amma su kuma jinin su bai yi ba to in aka samu adamu takayyuf din nan rashin daidaituwa to aure baya lastin rasuwa yake da wuri ciwuka ne hawan jini da ciwuka suke kashe auren gaba ki daya an kashe kuɗi an samu matsala to shi shine za ga mace tana taurare wa mijinta saboda ba ta yin sa kwanan nan wata bugo mun waya ce wallahi wallahi wallahi malam ban taba da rana ɗaya ban taba jin ina son mutumin nan ba na ce kuma aka yi auren ce to ya zan yi iyaye sun ce sai an yi na ubana nake biyayya kuma ya mutu an binne shi ranar da aka kai ubanta ana dawowa sai ta ce wa mai gidanta dare yana yi sai ta ce to fa takarda ta gobe za ka bani me ya faru hajiya ta ce ai ba aure tsakani na ni da kai dama wallahi ba na son ka da rana ɗaya ban taɓa tunanin ina son ka ko zan so ka ba malam in ta kai ga mace za ta buɗe baki ta gaya maka wannan yau ko zinari ce baka ɗaukan ta ka wullar da ita cewa ta rana ɗaya ban taɓa tunanin in so ka ko zan so ka ba ba na ji har abada zan so ka ka sauwaƙe min kawai a ai ba haka ake yi ba haƙuri ake kaza me za ta yi maka me za ta yi maka shi yasa suke sa muku shinkafar bera da shayin bera suke hallakar da ku to yanzu wannan zai ji daɗin aurensa ba ta son ka ko mota ce fa ta fita a ranka ka daina hawanta sai dai ka ta kasuwa komin araha kuma za ka iya sai da ita riga nan kai ka je ka bada kuɗi da zarar ta yi maka wani abu rigan nan ka ji ta fita a ganka ko wanki aka yi da an zo za ka zaɓi riga sai gaba ka santa haka ne to ku rinka lura da wannan a cikin harkar auratayya abu na hudu akwai koyi da uwa duk wanda ya kuskura kyalkyalin yarinya ya dauki hankalinsa kyalkyalin yarinya amma bai binciki halin uwarta ba to wallahi za ka ɗauko kara da kiyashi ga ta masha Allah ta tabarakallah komai Allah ya mata tar da ita ba magana amma kuma hali ne irin na uwarta take da shi je ka tambayi yaya uwarta take rayuwa da ubanta kuskuren da kuke sai ku shiga neman aure ba ku bincika wasu bangarori tunda tana zuwa maka da atamfa gobe ta zo maka da leshi jibi ta zo maka da siket ta dauki hankalinka da yake maye ne kai ma ga abin da ya kamata ka bincika ba ka bincika malamai a littafi cewa suka yi in kana neman mata kirki sai ka tambaye ta ubanta ma yana zuwa jam'i tukunna ka ji fa kai sai ka san yadda zaka tambaye ta iyayenta suna azumin litinin alamis suna azumin nafila ka ji dan wace ce tab ba a yi kenan shi yasa muke auren suna gasan waye kowa amma yana so Allah ba shi mata saliha amma ba ma bincike zaka ga wata yar tana da mugun tasirantuwa da uwarta kuma uwarta halinta bai da kyau ubanta hakuri yake da ita gashi ne da ita ubanta baya sakat sai ka je ka auro wannan to ina tabbatar maka ka san photocopy ko to photocopy kai kawai zuwa aka aka lika wannan aka kuma kai ma din haka za a yi ana samun iyaye waɗanda suke masu kwaɗayin duniya wasu ba su da ladabi ba su da girmama mazajensu to suna son yasu ma ta zama haka wani ya kawo min kes din matar shi ya ce shi kullum ya ta sayan kayan abinci daga shi sai ita sai ta ce ya kare ya kare ya ce wai ina ake kai wannan abin ne sai ta ce a ya kare mana ya ce sai ya kawo buhun shinkafa na abin nan da sai ya zo ya ga kawai buhun shinkafa na iska tana kada shi ya siyo jarka ta mai babban jarka daga shi abin abincin ma ya ce ba wani ce yake ba shi a gidan amma sai a ce ya kare ya kare yaya aka yi ya aka yi ranar da Allah ya sa ya gane wata rana ya je umra ya dawo ya siyo wasu kaya masu kyau irin na gado na mata din nan dauri dauri ya amfani da nasa ya ajiye sauran zai aika wata yarsa can zai aika wata kanwarsa kafin ya kai ya aka yi wata rana ya zo ya yi miƙa a gadansa yana dubawa sai ga wannan kayan gaba ɗaya babu sai ce wance ina kayan nan ta ce wani kayan ya ce kayan da na je umra na dawo da shi kai hakuri wallahi mama ce ta zo ta dauka ce wace maman ta ce mahaifiyata ta dauka nata ne ta ce to ta zo ta dauka ce kuma shine ba za a gaya ba za a nemi izini ta ce tana so kuma na gaya mata naka ne ta ce za ta dauka ta ɗebe su kaya ne na dubu ɗari kaza ashe uwar yarinyar gafiya ce wallahi malam ku ji da wannan wallahi malam zaka iya gani yarinya ta burge ka amma wallahi mahaifiyar ta barauniya ce very unfortunate ya aka yi ya bukadu tuntunin an ce fanar da su an kai su kasuwa ya zo yana magana aikin banza na baka yar ma ballanta na abin nan akan wani tsin ma zaka zo ka dame ni kaza to sai a biya ka ce a biya ni ya aka yi ya aka yi wata rana yana kwance ba a san cewa ya fita ba an ɗauka ya fita ashe yana ciki sai ga ta yi sallama ta zo tana shigowa yana leƙa ta windo sai ga tsohuwa da buhunta a hannu ashe ta zo ɗiban shinkafa ne da taliya kaji yana jinta ita yar bata sani ba sai ta ce akwai shinkafar ku sai ta ce baba ta ce mama ya fi hana ɗiba wallahi uwa ki na ce miki <laughs> da kanta take zuwa ta buɗe buhun ta kwasa da kanta take shiga kicin ɗin ta buɗe katan ɗin taliyar ta ɗebe yanzu ka je kun yi soyayya da yarinya ka so ta baka bincike yayanta ba kuma ka zo ta zo gidan gashi ai gwanda su gaya maka ka ciyar da iyayenta ya fi maka sauki akan arena ma hankali ka kawo akwashi yadda ka san fatela ne dinka maka riga ashe ya bar maka aljihunka abin nan ka zura kawai yana zubewa wani ya tare kawai haka kana ta zuba wani abin nan wani ya tare kana ta zuba gida wani yana tarewa kawai shikenan na faɗi wannan magana ne saboda akwai matan da suke wulakantar da kan suna shiga gidan ƴaƴansu suna ɗauke da na yadda wani zai ce to ya taimaka musu ma eh yana da kyau taimaka musu amma bai kamata mutum ya je ƙare ƙarfin sai kawo iyalinsa wani abu ba wani ya zo ya kwashe ba kuma ba za a nemi izininsa ba yana kashe aure kwarai-kwarai daga ciki wannan mushkila ce to idan an samu wannan sai a samu rashin jituwa tsakanin tsakanin miji da mata daga cikin dalilai har yanzu na biyar ko na shida da yake kawo rashin jituwa tsakanin ma'auratan guda biyu shine sakewa mace tana amfani da wannan harkar ta zamani waya duk wanda ya ba wa matarsa cikakken yanci akan waya to ya shirya da wulakanci da bakin cikin da zai gani a gidansa na faɗa na maimaita wanda ya haushi ya murkushe ya tsuguna kaga wannan abar kaga wannan waya duk lokacin da ka ba wa mace cikakken yanci yan neman yancin mata sai ku yi haƙuri yau da wannan wa'azin to za ka ga bakin ciki za ka ga ɓacin rai za ka ga damuwa wallahi malam kaga wannan abar ba abinda ba ya cikin ta wannan sojoji kenan masu juyin mulki a gida wannan abar zaka iya zuwa ka sayo waya da kanka yanzu wani ya zo ya sayo waya da kansa ya kawo da wayar da ya sayo ake amfani da ita ake yakarsa a gidansa don haka ku sa ido akan wayoyin matanku ku kafa musu doka da oda dangane da ya za su yi mu'amala da wayoyin a san da wani group da wani group take in ma da larura a batta sai ta yi in babu a batta da nokiya da kani kashi kuran to ai ba ta da amana inda tana da amana sai a bata ta yi to tunda ba ta da amana don me za a bata ta je ta kawo abin da zai lalata auren ta cutar da tarbiyyar yayanta a cikin irin waɗannan wayoyi fa akwai ƙungiyoyi na mata masu neman mata in kai wasa matakka sai ta shiga wannan kungiyar ta zama memba kungiyar mata masu neman mata duk a cikin irin wannan wayoyin matakka saliha tana gida wallahi sai ta je ta indimami ko ai adin dinta a cikin wannan group din tun tana jin kunya ba ta yi wallahi sai ga tana commenting shikenan kawai sai ga wata ran an dauke ta an koya mata da zarar lokacin da matakka ta shiga wannan kungiya ta san yadda ake neman mata to ta daina sauraron ka wallahi ba ka da amfani amfaninka bai wuce irin na katangar gidanka ba ka rufe asiri ta rufe ma asiri kar a wanka a waje kurin akwai matan da suna yin aure ne kwaba ka san kwaba kare kawai da sunan suna yin auren ne amma ba wai shari'ar auren suke ba suna da mazajen su mata a karam kalla malam yana fahimta na zamani ne ya kawo abubuwa marasa kyau yau mace sai ta ƙaurace tana da mijinta mace ba wai mijinta na aure mana salatin annabi a masallacin ku ba a'a suna da mazajensu har suna suke sa musu mijinta wane mijinta wane kamar yadda yau ake yan gaye ake cewa masu neman maza namiji sai ka ga yana da mijinsa namiji yana da wani mijinsa ne namiji yana da wani ɗan uwansa abokinsa kuma shi matarsa ne masu neman mata haka Allah ya kama wannan zamani kuma Allah kada ka daɗa maimaita mana irin wannan baƙin ciki da ɓacin rai ko kun san cewa waɗannan masu neman mata ƙungiyar nan da suke neman mata yanzu gida-gida suke bi za ka gama ce ta shigo gida kamar da kayan sayarwa la kaya ne ƙungiya ce da su mai ƙarfi ana fandin ɗinsu ana ɗaukar nauyinsu ana taimakonsu zuwa suke suna rabawa mata da suke da ra'ayi irin nasu irin waɗannan kayayyaki na bacci suke raba musu daga sa musu wannan kayan baccin sai su rinka nuna musu ya ake na zaki kaza ina zaki kaza malam har zuwa ake daga garuruka da kasashe a hau jirgi a yi biza a zo a tara irin waɗannan mata a wani hall ana musu kwas yaya mace za ta nemi yar uwarta mace a garin nan fa ba wani guri ba wataƙila ku sani matarka tana zuwa amma wani zai zo gidan rediyo an takura wa mata an matsanta musu an zo ana sa ido a kansu a ido da ka sa ido a wannan zamanin ba inda za mutum bai zai sa ido akan matarsa ba ajiya ina zaki karfe nawa zaki je nawa zaki dawo daidai ina ne gidan da sauransu wani aya abin nan ne muna magana da shi wata rana na je wani gari airport don hadirgi muna wani zance kamun fatawa na ce ya aka yi ne ce a ai malam garin nan ba kyau ya aka yi ce wallahi malam sai a farauce maka mata ai kaga da kaga na dare ba abin nan ba ai wata rana mun tafiya ne na je na raka mata ta gidan biki na raka ta nace to yace a a ai na ga take takenta ne yanda na ganta yace wata ran tace mun za ta je gidan biki wani gari za ta je ce sati yace sati yace na ga ba zan iya hana ta ba nace to a dan saurare ni kadan ashe zuwa ya tara kudin motarsa wallahi malam ya je kai wanki ya goge kayansa sosai ta ce maganar tafiya ta ya ce maganar tafiyar mu dai ko <laughs> ina ruwan man to man kenan yaya aka yi ya ce ai tare za mu ai ta ce ya ce wallahi sai ta gana jawo jaka ta turori ta ce wai da gaske kake ya ce wallahi tare za mu raka ki zan yi ai to haka kuma abin ya kai na gode ya ce ai kwarai tare za mu je ranar zaki dawo ranar ni ma zan dawo ya ce na ɗauke ta malam na saba ta a mota na kama mana kujera ina gefe muna zaune na kaita gidan bikin ma tare muke tafiya ce in je na kaita in sun gama abin ina nan a gefen unguwar ina lura ware kuwa eh ya ce aka gama mantuman na mata duk inda za su je ko kai amarya ni ma ina unguwar inda aka kai amarya ina gudun <laughs> in kaga irin wannan tana faruwa to akwai tuhuma ne yana zargi ba mamaki a shirya dil wallahi tallahi malam wani ya bi ta garin da ta je gidan bikin ya je ya dauke ta kai nan kana nan kana ta munshari ha ka yaye baki amarya ta tafi gidan biki sai bayan sati ashe tana can da maturu Allah kara da maturu albarka wani ya zo ya gaba da ita malam a tasha ake daukan su an yi sallama ka ba da kuɗin mota ka tafi kasuwa ka tafi makaranta ka tafi kaza da jakarta da komai ta wanka da komai ashe sun shirya a tasha wani ya yi fakin zai zo ɗauke ta haka ake yi yanzu ba amana ta ina suka haɗu ta wannan abar waya ya aka haɗu hotonsa ta gani a wannan whatsapp ɗin da ka ba ta dama tana tun da ka ce ita ma ta waye ta zama waye ya ta yi to anan ta gan shi a wannan facebook din ya sha wanka wata rana kawai ya yi wanka ne kawai ba comment kawai ya saki hotonsa ka haka ake yanzu sai mutum ya ja wanka kawai sai ya ɗauki hotonsa sai ya sake wa duniya ka je ka ga comment wata matar aure ne za ta bi shi wallahi wata kuma yar wani ne za ta bi shi ai suna sane masu yin wannan abun ai suna sane ai talla ne ai a nan ta gan shi kuma ta ce kaza mun warware kes ɗin da mace fa mace fa ta zo ba ta auri wani ba saurayinta tsohon saurayinta yana ta mata waya tana gidan wani kuma amma suna hira duk ranar da ba ta girki da wancan tsohon saurayin suke hira malam illar auren mace mala addini sai mu kai asuba ba mu gama ba na tausaya maka wallahi malam kaje budurwarka ba ta da addini tana shashashashashau kana makale mata wallahi zaka dauko kanka maciji ma wallahi wanda ka tattaro maciji ina jin wata ila in ka samu ka iya rike kansa ma ka gama da shi amma wallahi akwai wanda ba ta riƙo ba wallahi alazim ina ga muku so irin wannan abubuwan zamani yakan kawo abubuwa amma mutane suna gafala da addininsu gafala rafkana wani ya zo daga kai wayar safa wayar matarsa ta lalace ya kai mata gyara ta dan dauki kwanaki haka ta matsanta don Allah wayata ka rinka lura za ga suna damuwa da waya Allah ya san me ke ciki in kana so ka gane akwai harkoki a gidanka ana yi ɗauke wayarta ko ɗauke mai data ɗin bar mata yar karama ka gani in ba mai harka ba ne za ta nuna ba ta damu ba amma gutti cike kulle-kulle a ciki za ta ga ta damu saboda kulle-kullen take a ciki daga zuwa an je an yi gyaran waya ta dawo sai ya ji kawai sai saƙon bururun bururun bururun bururun. ɓuririn ɓuririn saƙon ni ɗas yana buɗewa sai ya danna wani guri yana dannawa sai ga wani tsohon chatin da ake ta ina kike maye dalin kwana nawa ya ce to matar wani ba matarsa ce wani yana cewa ina kike yana dan duba sai ya ga wani zogegen kato daga shi sai gajeren wando akan gado ya dauki wato yana tura mata yana dan kara gaba sai ga ita ma ga ta nan ta kwabe cikitar ta dauka ta aika masa matar wani ne da wannan wayar kuma shi je ya kuru ya bada dubu saba'in aka bayar da ita ka bada da kuɗi a yaƙe ka a gidanka ka ba da kuɗi ta je tana bidiyo kwal da wani da kuɗinka ka ka ba da kaza ka ba da kaza shine abin da ke faruwa saboda me baka muta ba ta gagare ka ta ki zuwa makaranta wani ya kai ta makarantar islamiyya ta ce ka kashe kuɗin ka a banza wallahi ya biya kuɗin uniform ya biya kuɗin school fees har na shekara ma ya je ya biya saboda kokari yana so ta islamiyya ta ce baran je ba yayyayye ta ce ba za ta je ba haka suke yi kuma bayan da za ka yi da ita ya kewayo ya zo samu hidimarsa makaranta aka ramka kallawa oh, na gaji ya aiki ya fama dai alhamdulillah da Allah na zo ne a damun da kuɗi na aka ce wani kuɗi ya ce kuɗin makaranta da na biya wa iyali na ah, kai kan ba fam ka ya kwana ya ce to ta ki zuwa yanzu kai yanzu ta ki zuwan bayan da za ka yi da ce to ya zan da ita a damun da kuɗi na aka ce ah, ai non refundable ne da ya ka duba ƙarshen fom ɗinka an sa non refundable ai yayi to haka ya juya ta ba za ta je makaranta ba amma kuma ta ƙi ta je makaranta kuma a ranar za ta tambaye ka ta ce za ta je gidan biki kuma dole ka batta ai ku tunda je ba za ki je makaranta ba to ku ba inda za ki je tunda ba za ki je makaranta ba to ba za ki je gidan biki ba ma kuwa tunda ba za ki je makaranta ba to ba za ki je gaisuwa ba ma kuwa walbani walbaka walhanani walqimimi in kika yi duhu za ki ga duhu in kin yi haske za ki ga haske akwai tit for tat in kika yanka tsiya akwai inda za mu haɗu sai kin gama shiryawa kin yi kaza za ku je gida za a yi tafiya za a yi kaza za a je bikin wancan da sai ka kulmushe ka ce ba inda za ki ina kaza kaza kaza ka cikin ka sake mu wannan magana za a ga tashin hankali a gidan nan yau yanzu dan Allah ba za ka yi hakuri ba ka ce ban san shi ban san daga ina yake ba ki ɗanɗana kuɗa ki ji wannan zafin na ƙin bin Allah da kika yi ke yanzu an hana ki bi duniya kin ji zafi ko to ki ba Allah wani ne ai matarsa ta ki ta sa hijabi yayyai ta sa hijabi kuma ta zo tana cewa wai za ta fi unguwa ya ce wace unguwa kuma za ki ya za ki fita unguwa ba tsirara ki yafa hijabi ki fita ba hijabi zaman ki a gida wa karna fi buyuti kunna wa la tabarzajuna tabarzujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa adina Allah wa rasulahu inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum tadhira a zauna a gida a karanta qur'ani ai salatin annabi ai zikiri ba inda za a Allah ce wa karna namiji yana da hanyoyi dubu ɗari da zai iya samar da gyara amma in ya tsaya ya zama namiji kuma in ya zama mai gaskiya kana yin tasiri a gidanka ne in kai din ka tsaya wa Allah kuma an ga ba shakin baka shakin baka raba kafa mai gaskiya ne kai to Allah yakan taimake ka akan su amma in kai ma mai wasa ne da addini to ba yanda za ka yi to abin da nake so na kai ku gare shi wannan wayar tana ta'adi tana barna a gidaje akwai kungiyoyi na mata marasa kirki ka zo ka yi ta tarbiya wa matarka sai ka ga tana ta canjawa me ya canja ta wannan wayar kayi kayi kayi abu ya gagara ta ki sarrafuwa ta ki juyuwa ashe akwai masu juya ta masu sarrafa ta a nan kuma kudinka ne datan ma kai kake siya nan da ya kare za a ce ma data ta kare baka ba wa yaranka kudin break ba amma za ka ba da kudin data yi abin da ke faruwa kenan so a bincika a tabbatar a sa ido a gani kada mutum ya bari wuta yana cin gidansa bai gane daga ina wutar take zuwa ba idan kun yi haka za ku zauna lafiya abu na ƙarshe munanan ƙawaye da ake barin mata suna yin alaƙa da su yana lalata wuri. za ka gama samun mace da iya yadda ka yadda da ita amma wallahi daga zama a unguwar da kuka zauna ka batta ta ƙulla alaƙa da wasu ƙawayen da baka sani ba wallahi kana tarbiya suna rushe maka dare ɗaya rana ɗaya mace makociya za ta iya zuwa ta zauna da matarka wallahi malam idan ta shimfiɗa mata zance to sai ta fi amintuwa da zancen ƙawarta sama da kai kun san cewa akwai matan da ƙawayensu ne suke juya musu gidansu kun san cewa akwai matan da yaya za su yi bacci ma ƙawayen suke gaya musu kun sani kun san akwai matan da daidai abincin da za su yi wa mai gidansu sai sun buga su sun tambaye su da haka za ka iya wayan gari wallahi ba kake juya gidanka ba yanzu wata mace ce fatar da kikirji malam take magana cikin kawai ce wane kenan ana ganin wane kaza ai mu muke juya gidan wallahi haka suke faɗa a taron a gidan bikinsu mace za ta iya da kan kirji ta ce ba dai wane bane gidansa a hannun mu yake me ya faru saboda matakka tana ƙungiyarsu mun yi bincike kwanaki malamai suke ta wa'azi a hudubobi da mumbari ai kun ga an ta nuna hoton manyan mata suna ta rawa da mazajen su ko ba gani ba a garin nan wasu an san fuskokin su an san suwaye aka yi ta yi daga baya da muka bincika muka tabbatar ƙungiya ce suka shiga ta wasu mata masu irin wannan ra'ayin don haka aka sa su kowa aka sa ta nau'i na dressing ɗinsu za ku ga duk kiɗan kusan iri ɗaya ne ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi da haka suka karɓo wannan tunani da wannan damar da aka ba suka je suna alaƙa suka karɓo wannan tunanin suka kawo shi gidansu suka shuka tunanin suka ba shi abinci ya girma ya yi yabanya ya yi kyau har suka rinjayi mazajen da hankalinka matarka ta zo ta saka kana ta kada uban tumbi rababai rababai rababai wai kana rawa wai da ita an yadda ka je kai rawar ka ka huta da ita kai duk abin da ka yi in kai mai ra'ayin wannan abun ne amma me na daukan hoto wannan cin mutuncin addini da tarbiyar musulunci wannan wannan su ne irin wanda annabi ya faɗa masu bayyana sako wanda Allah yake fushi da su me ya faru alaqatul kharijiyya ne an gane ko external relation external relation da mata suke yi da wasu kungiyoyi a waje shine ake wanke tunaninsu a canja musu tunani da basira da kwakwalwarsu kai kana zaune gingirim a gida kana ganin kai ne amma wallahi ba kake sarrafa gidanka ba akwai bayanai masu tarin yawa da ya shafi wannan kowa ya je duba gidansa ango kuma muna fata mun bashi tsaraba yau in Allah ya so yadda da kayi juyi zaka tuno wata kalma in Allah ya so yadda Allah ya mana akuwa Allah ya sa albarka Allah ya bada lafiya da zaman lafiya saboda wannan dattijan naga ya fara gengedi zan daka birki a nan gurin dan da ba dan shi ba kuye kukan zamu kai daga nan har asuba ko baka bane Allah ya ba mu dacewa Allah ya albarka a wannan unguwa Allah ya albarka a wannan matasa Allah ya kara hada mu cikin sunna da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta mun gode da sauraron wa'azin da kuka yi na Allah ku danna mana subscribe